الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاتم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 26 ga watan Jumadal Akhir a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 19 ga watan 1 a shekara ta 2023 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin Kitabut Tauhid daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar Dorayi babba a cikin birnin Kano karamar hukumar Bale. in ba manta ba makon da ya wuce mun yi karatu cikin darasi na farko kuma kitabu tauhid da aka yau za mu darasi na biyu babun ko babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub da yake bayani akan falalar tauhidi da abin da tauhidin yake yi na kankare zunubai na daga Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi ya halicci bayansa kuma shi ya isa da su domin in Allah ya ga dama a matsayinsa na wanda ya yi mu zai iya cewa mu yi kaza kuma mu yi dole kuma ba tare da ya ba mu komai ba amma don rahama da jin kai da falala ta ubangiji shi ya yi ka shi yake kula da kai kuma duk da haka idan ya sa ka aikin ibada ko ya hana ka wani abu ka hannu kuma zai sake baka lada to kaga wannan falala ce an gane ko tauhidi kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata shine kashin bayan abin da dan shi Allah ya halicci mutane domin Allah ya ce na halicci bayi dan su yi min bauta ita kuma wannan bautar tushenta da asasinta da ginshikinta shine tauhidi domin in babu tauhidin duk abin da kai da sunan ibada Allah baya karba shi yasa zamu ga kafurai duk yawancin abin da muke yi na yau da gobe suna yi suna fin ma yin wani daga ciki za akwai kafirin da ya fi wani musulmin sadaka ya fi wani mutum taimakon al'umma ya gina foundation gidauniya guda ta ɗaukar ɗawainiyar marayu ko ta ba da ilimi kyauta ko ta ba wa marasa lafiya magani ko ta ciyar da masu yunwa ko dai wani abu makamancin haka amma tare da haka Allah baya karɓa saboda me saboda gini ne ba tare da asasi ba gini ne ba tare da ginshiki ba idan an je lahira ba za su samu ladan wannan abu da suka aikata ba ubangiji yana biyan su ne a nan duniya shi yasa sau da dama a duniya sai ka ga musulmi ya shiga matsala kafuri bai shiga ba saboda shi ayyukan da yake yi na alheri su Allah yake biyan sa a duniya shi yasa in an je lahira lokacin da za a biya musulmi ladan ayyukan su kafirai za su zo su ce to ai mu ma mun yi in Allah zai ce ina masu taimakon marayu kai a matsayinka na musulmi ka taba yi zaka ce gani wani ne ma ya taɓa yi zai ce to ai shi ma ya yi sai ya ce a kai aina na biya ka a duniya wa yau mai ƙuradun lazina kulan nari a zahabtun tsayi ba ta kun fi hayati kuma duniya wasu samta akin biha bal yau mutu ji zauna a azabal huni bi ma kuntum na fil da bi ghairi al-haqqi wa ma kuntum tafsaqun shine Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to da ka tauhidi dai shi ne ginshiki to yana daga cikin falalar wannan tauhidin hatta zunubai yana kankarewa in ya kyautatu yana daga cikin falalar ayyukan da'a bayan in ka yi su za ka samu lada kuma a lokaci guda za su kankare maka ne zunubai to tauhidi ma yana haka malin ya ce wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun shine karshen ayar allazina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah a matsayin sa na ubangiji suka kadaita shi da bauta ba su hada shi da kowa ba sai Allah ce ulaika lahumul amnu waɗannan su muke bawa zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya da kuma a lahira zaman lafiyar ka na duniya gwargwadon imaninka da Allah rigingimin duniya da tashe-tashen hankulanta sai Allah ya yi maka sai ka ga mutane suna cikin fargaba da tashin hankali amma kai kana cikin nutsuwa saboda me imani sai ka ga baka da ko sisi hankalinka bai tashi ba sai ka ga Allah ya ɗauke maka wata jinya da ta'addabu wasu sakamakon imaninka sai ka ga Allah ya ɗauke maka wata fitina da ya fitintini wasu da ita sakamakon imaninka a duniya ya sauƙaƙa maka matsala dan ma dai ita duniya ba a zama ɗari bisa ɗari lami lafiya ne ubangiji ya ce hikimar shine inda a ce ku masu imani za mu ɗauke muku matsala duka ta duka fure za su zo su imani sun gane a nan cin take to amma Allah saboda yana da hikima ya riga ya yi wani alkawari ya ce sai ya cika wuta kuma sai ya cika aljanna ba ku yadda za a Allah ya cika wuta sai da kafirai ba yadda za a yi cika aljanna sai da muminai to kaga dole sai an samu kowanne to shi yasa yau sai Allah ya ba wa muminai gobe kuma ya kwace sai ya ba kafirai to yanzu wanda bai da imani sai ya dauka yayi binci lalibi ake a duhu kowa ma nasa yana ci an gane ko walaula ay yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharuna wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullam zalika lamma mata'ul hayatid dunya ubangiji yace ba dan kada mutane su dunkule su zama daya ba to da arzikin duniya ma sai mu tarawa wa kafirai amma wani saboda raunin imaninsa in an tare wa kafirai yaga jam'iyyar kafirai ce mai ci to shi ma kafiri zai zama saboda duniya yake so ko kuma da sai a tare wa muminai to kaga wancan ma in ya gane duk muminai ne ke ci to nan ma sai ya dawo nan amma Allah yana so ne ya jarraba ka ya gama baka hujjojin da jikinka ma dole ya yadda ya gani za ka gamsu ko ba za ka gamsu ba Za ka yi don shi din ko ba za ka yi ba an gane ko da daka dai imani shi ke bada nutsuwa shi ke bada kwanciyar hankali a duniya da kuma a lahira allazina amanu wa to imanin hun bi zulm ulaika lahumul amn wa hum da wannan zaka fahimci cewa ashe kenan sirrin kwanciyar hankali da nutsuwa shine me imani kawai idan kana ganin mulki ne in ka samu hankalinka zai kwanta tashin hankalin da wasu masu mulki suke ciki ba zai faɗi ba da yawan masu mulki ba sa bacci sai da allura amma kai ba ruwanka lokacin da ka ga dama ka kwanta lokacin da ka ga dama ka tashi inda mulkin ne kwanciyar hankali to ashe kenan da su sun gama da yawan masu mulki in ka ji halin da suke ciki sai ka tausaya musu an gane ko to haka ne in an ɗauka kuɗi ne morewar duniya wallahi akwai masu kuɗin da suke burin gwanda su samu kwanciyar hankali su zama talakawa kamar kai to amma fa tare da haka mulki yana da amfani in an hada shi da imani kuɗi na da amfani in an hada su da mai imani amma in ba imani ne to wahala ce azaba ce tashin hankali ne amma idan an haɗu to daɗi kan daɗi ne ma a hasanar dina wa duniya iza sama'a. ba abin da ya kai ka samu duniyar kuma kana da addinin a haɗa maka biyu amma ka zaɓi ɗaya ka bar ɗaya to wannan kuma inda a ce ba makawa ne sai an zaɓi ɗayan a madadin ɗayan to gwanda ka zaɓi addini akan me akan duniya saboda addini shi ne mai wanzuwa kuma shi ake cin riba amma ita duniya ba za ta taɓa wanzuwa ba ga ɗaya daga cikin mutane an ubada ta bin samiti radiyallahu anhu daga ubadatu dan Samin Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man shahida Allah ilaha illa Allah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma ya shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne cewa bawan Allah ne ma'ana annabi baya ba bai da matsayi irin na Allah ba a roƙonsa abin da ake roƙon Allah ba a bauta wa annabi Allah shine abin bauta duk wanda ba shi ba bawansa ne shi ma mai yin bauta ne domin akwai waɗanda sukan samu zaniya a wannan gabar sai kaga abin da ya kamata ayi wa Allah sai su rinka yi wa annabawa ko su rinka yi wa manzanni ko su rinka yi wa mala'iku a'a Allah yake ma kana li eh, basharin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين arbaban? a yi amurkun bilkufur ba da ya za'antun musulmun annaba ba sa taɓa cewa a bauta musu ba wani annabin da ya ce ka roƙe ni sha suke ka roƙi Allah idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa abin da ba a roƙa sai Allah to Allah za ka roƙa amma wani in za ka yi masa wannan gyaran saboda kwakwalwarsa ta samu matsala sai ce ai baka ka san annabi ne ya za a ce kamar annabi ba za a roƙe shi ba ta yi shi annabin bai ce ka roƙe shi ba yanzu kana neman ka sa Allah da manzan Allah a matsayi guda ɗaya ba a yin haka shi yasa wani ya zo ya ce ƙumu na stabi su bai rasulillah ku zo mu je mu nemi taimakon gaggawa da manzan Allah sai manzan Allah ya ce a ja'alta ni lillahi nidda so kake ka sani kishiya ga Allah ba a samun yawa Allah kishiya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wani yace da manzan Allah masha sha Allahu wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so annabi yake kul aja'altani lillahi niddan kishiya za ka sani ga Allah kul shi sha Allahu faqat kawai ka ce Allah ya so domin Allah ne kadai in ya so abu zai yi in duk duniya za ta so abu in Allah bai so ba zai yi ba Allah ne kadai in ya ki abin baya yiwa in duk duniya za ta yadda Allah ya ki wallahi abin ba zai yi ba illa ya sha إلا أن alamin. الله رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان aliman hakima. da haka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka yadda annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne cewa bawansa baka hada shi da Allah daidai da daidai ba an guji me wuce gona da iri irin yadda nasara suka yi wa annabi isa suka ce da shi dan Allah karshe ma suka ce shi ma Allah ne Allah yake laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wadanda suka ce annabi isa dan maryam Allah ne kafirai ne to cewa rasuluhu kuma manzan Allah ne nuna cewa ba mutum bane kamar kowa domin ai ba kowa bane manzo qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai kace ni mutum ne kamar ku abin nufi ni ba Allah bane amma kuma yuha ilai ana min wahayi abin nufi kuma ni ba kamar kowane mutum bane domin ai ba kowane mutum ake wahayi ba yahudawa suna da aƙidar wulaƙanta annabawa nasara suna da aƙidar wuce gona da iri wajen yaban annabawa to shi musulmi ana so ya zama a tsakiya kada ka wuce gona da iri wajen yaban annabi ka bashi matsayin Allah an gane ko sannan kuma kada ka wulakanta annabi ba wani musulmi da zai ce annabi mutum ne kamar kowa wannan kuskure ne ana nufin babu wani fifikon daraja wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba kafirai ne asali suke faɗa wannan mutanen annabi nuhu su suka faɗa ƙalu ya nuhu Maji ji ita na bi bayyinatin wa ma na hannu Bitariki, tariki alihatina an ƙaulin wa na hannu laka bi mu'mini in na kulu illa a taraka ba'adu alihatina bi su har a ƙarshe suka ce in anta illa bashirun misluna kai nuhu fa baka fi mu da komai ba mutum ne kamar mu amma aƙidar musulunci shine zaka ce annabi mutum ne amma ba kamar kowa ba dan ane masa wahayi Allah ya ɗaga shi da daraja akan sauran mutane amma ba za ka ce da shi Allah ba da ka ƙidar musulunci tsakatsaki ce bainal ifradi wata fure. babu wulaƙanta annabawa irin na yahudawa babu wuce gona da iri wajen yaban annabawa irin nasara akiya ake tsayawa annabawa mutane ne bayin Allah ne ma'ana ba alloli bane to sannan kuma fiyayyu ne a cikin mutane abin nufi ba kamar kowa bane an fahimci da wannan wannan shine ma'anar abduhu da kuma rasuluhu wa anna isa kuma haƙiƙa annabi isa ma abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne kamar yadda Allah ce in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il isa ba kowa bane face bawa ne inji Allah namu muka yi masa ni'ima muka sa ya zama abin izina ga banu isra'ilawa ma'ana muka yi masa daraja da martaba muka kawo shi ta hanyar mu'ujiza da uwa babu uba dan ya ja hankalinsu su gane girman Allah amma annabi Isa da dai ba Allah bane ba haifarsa aka yi to amma Allah ya gwada ikonsa wajen haifar annabi Isa domin duk wani dan adam din duniya da ka sani mace da namiji ne suka haife shi ta hanyar mace da namiji ya zo duniya amma annabi Isa ne kadai ya zo duniya ta hanyar mace babu miji annabi Adam ya zo ta hanyar ba mace ba miji na na maryamu um, na hawa'u ta zo ta hanyar miji ba mace to in ma malamai suka ce a hankalce mu'ujiza ce to annabi isa annabi adamu ya fi zama abin ban mamaki sama da ba sama da annabi isa in ma abin mamaki ne to na na hawa'u ta fi zama abin mamaki sama da ba annabi isa saboda shi isa mace ce ta haife shi daman kuma mata suna haihuwa amma hawa'u namiji ne ya haife ta maza suna haihuwa ne to Allah ya yi haka ne don ya nuna maka shi komai yana iyawa zai iya yi da namiji da mace kamar yadda ya yi mu zai iya yi da namiji ba mace kamar yadda ya hawa'u zai iya yi da mace ba namiji kamar yadda ya isa shi yasa yace inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun misalin isa da iko da Allah ya gwada wajen halittar annabi isa kamar zai adam kamar yadda ya adamu ne khalaqahu min turab adamu da turbaya Allah ya yi shi thumma makala lahu kun fayakun yace kasance sai kasance shi ka isa babu ma turbayar kawai kun fayakun aka ce da shi kasance sai ya kasance sadaka annabi isa ma baban Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta Allah

annabi isa alaihi salam kalmar Allah ce da ya jefa ta zuwa gana na maryamu to me ce kalmar Allah shine kun faya kunu? shine Allah ce inna ma qawluhu inna ma amruna idza inna amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa idza arada amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa da haka wannan kun fa ita ce kalmar da Allah ya jefa wa na maryamu Abin da kun fa kunu take nufi shine kasance sai abin ya kasance duk abin da Allah yake so ya yi shi kawai da kasance yake yin aikinsa da ya ce wa abin kasance abin shi kuma sai ya yi mai sai ya kasance take Allah yana cewa da nana Maryamu kasance ɗauke da cikin Isa kawai sai cikin ya shige ta wa ruhun minhu kuma rai ne daga Allah ma'ana ran da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi isa da shi rai ne daga cikin ɗimbin rawuka da Allah maɗaukakin sarki yake da su wanda yake yin halitta da su to sannan wa annal jannata haqqun duk wanda ya yarda cewa aljanna gaskiya ce wa annan nar haqqun kuma yadda yarda da cewa wuta gaskiya ce abin nufi dukkanin su akwai suna nan wuta dan azabtar da wanda suka kangarewa Allah cikin bayi aljanna don ni'imtar da waɗanda suka yi wa Allah biyayya cikin bayi domin akwai waɗanda ba su yarda cewa akwai aljanna ba a yanzu akwai waɗanda ba su yarda da cewa akwai wuta ba a yanzu sun ce a kawai aljanna ana faɗa ne saboda an san mutane cikinsu akwai makwaɗaita da haka an yi amfani da maganar aljanna ne don a riwace su a ja hankalinsu saboda abin da aka sani tattare da su na kwaɗayi wuta kuma suka ce an faɗe ta ne saboda an san cikin mutane akwai matsorata dan a tsorata su a sa su su yi abin da ake so amma babu wutar babu aljanna to duk kuma Allah madaukakin sarki ya kare ta haka cin ayoyin alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga samun gafarar ubangijinku da wata makekiyar aljanna u'iddat wajjatin an tattale ta lil muttaqin ga masu tsoron Allah cewa u'iddat an tattale ta ya nuna akwai ta tuntuni domin fi'ilin u'iddat fi'ili ne ma yana nuna tuna an yi to haka Allah ya ce fa in lam tu'minu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin Allah yana magana akan kafirai da suka ce za su kalubalanci annabi da Qur'ani su ma za su iya sai Allah ce to ku yi mu gani idan kuma ba ku yi yanzu yana da rai ba to ku sani har abada ba za ku iya ba kuma ku kiyayi wutar da aka tattale ta dan kafirai ita ma cewa an tattale ta ya nuna ne akwai ta domin fi'ilin ƙwa'iddad yana nuna tuni an yi an gama akwai ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raji ya ga wuta ya ga aljanna kuma dai ya zo ya ba mu labari amma da duk da haka ana samun waɗanda suke musun babu wuta babu aljanna to yana daga cikin sharaɗin ka zama musulmin gaske muminin gaske sai ka yadda wuta akwai ta aljanna ma akwai ta shine wa annal jannata haƙƙun, wan naru ko wan nar aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce to duk wanda ya cika wannan sharuɗa adkhalahu Allahu aljanna in ya mutu akan haka Allah zai sashi aljanna ala ma kana min al'amali bisa gwargwadon aikinsa an gane ko Ma'ana aljanna ba aji ɗaya ba ce ba labul ɗaya ba ne ba mataki ɗaya ba ne hawan hawa ce saboda me saboda ayyukan mutane ma ba iri ɗaya bane. hawan hawa ne imani hawan hawa ne wani a imani ɗan aji ɗaya ne wani kuma ya kai aji biyu wani kuma ya kai aji uku wani ma ya ƙure ajujuwan wani kuma zero ne ma bai bai shiga ko ɗaya daga cikin ajujuwan ba to kaga yanzu ka ce da ɗan aji ɗaya da ɗan ajin ƙarshe za ka tara su a waje guda ba zai yi ba to da ka aljanna Allah zai sa mutane ne gwargwadon ayyukansu amma dai sharaɗi shine kowa kan a sashi aljanna sai ya zama yana da imani in kai imani kuma kai aiki na gari amma labul kaza to aljanna kaza za ka shiga in kai imani kai aiki na gari amma mataki kaza to aljanna kaza za ka shiga imani kadai shine sharadin shiga aljanna aiki na kwarai kuma shi yake tantance wata aljanna za a sa ta shi yasa sau da dama Allah yakan hada su biyo innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار da aka alama kana min al'amali gwargwadon aikin ka za a saka aljanna wasu malaman sun fasara alama kana min al'amal ko ma me yake yi na aiki in dai bai warware imanin ba mana imani shine sharadi na farko na shiga aljanna zaka iya samun mutum ya yi imani amma kuma yana da sakaci wajen ayyukan alkhairi yana wasa da sallah amma kuma musulmi ne ya yi duk waɗannan abubuwan da muka faɗa yana ƙarya amma kuma ya yi imani da waɗannan abubuwan da muka faɗa yana cin amana amma kuma ya yi imani da waɗannan abubuwan da muka faɗa yana shan giya amma kuma ya yi imani da waɗannan abubuwan da muka faɗa to duk da haka Allah zai sa shi a aljanna amma in Allah ya ga dama ne zai sa shi ta farar ɗaya in bai ga dama ba sai ya kai shi kurkukun wuta ya ƙona shi ya ɗebi wasu shekaru an kankare masa zunuban sannan sai a zo a wanke shi a dawo da shi aljanna alama kana min al'amal duk da munin aikin nasa domin yana daga cikin amfanin tauhidi shine sanadiyarsa Allah yana sa bawa a aljanna yana kuma daga cikin haɗari da sharrin rashin tauhidi in dai ka mutu baka da shi to kai da aljanna faukau har abada in aljanna za ta zauna empty ba kowa a ciki Allah ya alƙawarin ba zai sa kafiri a cikinta ba da haka ya kamata mu fahimci wannan akar jahu imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi walahuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim har ila yau fi hadisi itban a cikin hadisin itban ibn malik Allah ya kara masa yadda yace fa inna Allah harrama 'ala an-nari lalle Allah ya haramta shiga wuta ala man qala la ilaha illa Allah ga duk wanda ya furta kalmar shahada tare da kiyaye ka'idojinta da sharuɗanta in ba a manta ba a mu na baya mun faɗa mun kawo dalilai da hujjoji da ke nuna ba furta kalmar shahada kadai ake bukata ba a'a sai ka cika sharuɗa guda bakwai mun faɗi sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai in faɗan la ilaha illallah ne kadai da baki to wasu arna ma sun faɗa to daka da yawa daga cikin musulmi kar su ɗauka cewa kawai dan ka faɗi la ilaha illallah kana tafiya kana shan rakenka baka san ma ma'anarta ba baka san ma mai ta kunsa ba baka san me take cewa ayi ba me tace a daina ba kuma baka yi ba wannan fa ba yana nuna kai musulmi ba ne dole ne la ilaha illallah sai ka tsaya kai mata karatun ta natsu wai ita wannan kalmar me take nufi wai ita wannan kalmar me take so ayi wai ita wannan kalmar me ta hana kar ayi to shine la ilaha illallah ka ta cika shine Allah ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai ka shaida da gaskiya ita ce kalmar shahada kuma ka santa amma ba kawai ka faɗi ta shaka tafi ba kawai ka tashi ka ji iyaye da kakannin ka suna faɗa in wannan ne fir'auna ma ya faɗa da manzo Allah ya ce duk wanda kalmarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna ana nufin kawai ta da baki a'a kudirta ma'anarta sanin abin da ta kunsa aiwatar da abin da ta ce a barin abin da ta hana domin inda kawai fadar ake nufi to da yanzu fir'auna yana aljanna dan ita ce kalmar sa ta karshe da ita ya cika hatta idza adrakahu al-gharq qala annahu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ana min al fir'auna da kalmar shahada ya cika amma ba cika sharuɗa bata cika sharuɗa ba bata bai bi umarninta ba bai kuma gujewa hana-hananta ba ina fata an gane da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ce la ilaha illallah to Allah ya haramta masa shiga wuta abin nufi in ya cika sharuɗa ya san ma'anoni kuma ya guje wa dukkanin abin da ta yi hani da haka malam ya ce sannan annabi suka yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buta bi zalika waje Allah in dai yayi hakan dan Allah to ka yin ta dan Allah ana nufin kamar yadda Allah ya ce da sharuɗanta da ka'idojinta da dokokinta to kaga wannan ma yana nuna mana falalar la ilaha illallah falalar tauhidi da tauhidi ne kadai in ka mutu ba za ka shiga wuta ba amma in ba ka da tauhidi ko kana sujada ka mutu wuta za ka kaga dai ƙarshe kenan kana sujada ka mutu amma ba tauhidi a zuciyarka wallahi wuta za ka shi yasa da yawa daga cikin masu sallah za su shiga wuta da yawa daga cikin masu faɗar la ilaha illallah za su shiga wuta saboda la ilaha illallah ta baki ce Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba su imani da Allah ba dan suna shirka wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma Allah yake wa ma hum bi mu'minin da yawa a cikin mutane akwai masu cewa imani da Allah da ranar lahira amma Allah ba mu'minai bane ya ce la ilaha illallah amma yana da boka yana duba yana tsafi to kaga wannan tufka yake yana warwarewa kan ya gama tufkawa mata warware yana sihiri yana shan jini yana yi wa wani abin da ba a yi wa kowa sai Allah yana neman abin da ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah a wajen wani Allah wannan kalmar shahada ta ƙarya ce faɗa ne kawai na baki bai kai zuci ba da haka ba za ta yi masa amfani ba wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace kala Musa annabi Musa ya ce Musa dai dan Imrana ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli wanda yana daga cikin manzannin da Allah yake magana da su ko da yaushe kai tsaye babu tafinta tsakani da cikin maganganun da Allah ya yi da annabi Musa shine manzo Allah zai ba mu labari wata ran annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ba ni wani sirri da wani lakani wanda zan rinka kiranka da na kira ka zaka amsa min da shi da na roƙe ka zaka biya min bukata ashe kenan ba laifi bane mutum ya nemi sirri ya nemi lakani amma a wajen wa a wajen manzon Allah domin shine yafi sanin sirrin da ake roƙon Allah da shi cikin ire-iren waɗannan hadisan za mu ji amma ba wani ya je tafka ma wani zobe ba duk ya cika ma hannu wannan zoben sa'a ce dafa'i ne jalabi ne a rasa dafa'i da jalabi sai a ƙarfe a wannan maganar banza ce ko a ce ka je ka rataye ƙahon rago wai kamar rago ne zai tsare kai rago da ransa ma bai tsare ba bare bayan ya mutu ai da ma kamata ya ce ga kan zaki zaki shi aka san yana ba da tsoro ko ga katotan kare irin police dog din nan wannan ka san za a yi tsaro amma kare rago dan da rashin hankali rago da ransa ma baya gadi to kai yadda cewa wai kafan rago ne zai tsare ka ka manta da Allah ka kai aikin banza an fahimci wannan da haka dai akwai sunayen Allah da sirrurrukan Allah wanda in dai ka kira shi da shi zai amsa amma suwa suka fi sanin wannan su ne annabawa don su Allah ya zaɓa ya fifita cikin bayi kuma su ya aiko wa bayi su ya ce a bisa a samu shari'a su ya ba wa sirrinsa don su raba wa mutane kuma annabawa ba su shiga ɗaki sun kulle sun ba wani ba koma bayan wani openly suka faɗa shi yasa gashi ma muna ji dan kawai wani ya ce to ka ji ma kuma kun ce ai akwai sirrin to zo mu shiga uwar daka <laughs> duk wani sirrin da ka ji an ce sai an shiga uwar daka da sun dan addini ƙarya ne damfara ce cuwa ce a fili addinin musulunci yake ba wani ɓoyo na kusa ya sani na tsakiya ya sani na nesa ma ya sani dan binni yayi dan kauye yayi domin addini na kowa ne sauki na Allah rangwame na ma'aiki da ka annabi Musa ya ce ya ubangiji ka sanar da ni abin da zan rinka yawan yi maka zikiri da shi kuma in rinka roƙonka da shi ma'ana in na tashi roƙo da na faɗa za ka saurare ni ƙala sai Allah ya ce da annabi Musa ƙul ya Musa Musa ka rinka cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ana kalmar la ilaha illallah zikiri ne babba sannan kuma ismullahi al'azam ne in za ka yi addu'a kai la ilaha illallah ba tare da iyakance adadi ba domin nan ba a faɗa mana adadi ba kaga an ce kenan kofa buɗe dan ka wani yazo ya ƙara ma sharadi ya ce to yi ta adadi kaza to wannan adadi kaza a ina aka samo shi a ina aka samo shi sai ka tsaya waya kifa inda amrihi wani nahyi kawai ka ce la ilaha illallah abinda ake nufi ka san ma'anarta ka kudirce ma'anar lokacin da zaka faɗa ka hararo ma'anar a zuciyarka kuma ka nufi Allah shikenan amma an za ka yi saumalala gashin tinkiya kana can kana ta kana wasa zuciyarka ba ta cikin nutsuwa to Allah baya tare da kai kaga wani yana ah, ah, ya mamai da ita abin wasa Allah ya fi karfin kana magana da shi kane masa haka duk mai daraja mai kima in za ka yi magana da shi mai kake yi nutsuwa ba wanda kuma ya kai daraja da kimar ubangiji ba wanda ya dace a natsi in za a kira shi sama da ba Allah to da ka ce la ilaha illallah kala sai annabi musa ya ce ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika ya na haza ya yi duk mutane suna faɗar wannan kun san shi ɗan adam haka ɗabi'a ka take a nan annabi musa ɗabi'a ce ta ɗan adantaka ta kama shi ɗan adam duk yana wannan ya fi so shi komai a bashi nasa na musamman keɓantacce ya yasa yanzu da wani zai zo ya ce maka alaga wata malam wata addu'a nake so in ka gaya masa ta annabi mai sauki wanda duk addu'o'in annabi masu sauki ne sai ga kai dan wannan shi ya fi so ya ji an ce miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya sai ji kamar zai kwata saboda shi ya ɗauka Allah kamar mutane ne sai an sha wuya ake samu a wajensa shi Allah ba haka bane can zuciyarka kawai yake so ya gani gaskiyarka kawai yake so ya gani shi kenan ba wani abu da zaka burge Allah da shi na yawa inda Allah yawan aiki yake so mala'iku zai ba mu ba domin su ne wanda ya yi su kaɗai ba sa gajiya ba sa cin abinci ba sa duk wani abu da yake sa dan adam yayi wif su ba sa yi amma da Allah zai duniya suka ce mu kai mu yace ba ku nake so ba anan mutane nake so ina da wata hikima akan yansu shi yasa Allah bai ce yana son yawan aiki a wajen mu ba sai dai kyan aiki allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mafi kyan aiki muke so mu gani daga gare ku ba wuce kuma yace da haihuwar yuyuyu Ba da ɗaya kwakwara da haka da wanda ya la ilaha illallah ma lala gashin tinkiya amma baya cikin nutsuwarsa yana ta sharholiyarsa yana ta hayaniyarsa da wanda ya kwaya ɗaya tak mai kwaya ɗayan nan sai ta kai shi aljanna wancan Allah bai saurare shi ba da haka mu lura da wannan ka'idar mu lura da wannan sharaɗin kyautata aiki ba wai yawansa ba wanda shi kuma aiki baya zamowa kyakkyawa sai ya cika sharaɗi biyu Allah ne ya ce ka yi ko sharaɗi uku Allah ne ya ce ka yi annabi ya koya ma yadda za a yi kuma da ka tashi ka bi na annabin sannan kuma kai da ikhlasi wannan shine sharaɗin da in ka cika Allah zai karɓar maka aiki duk ikhlasin ka in Allah bai sa ka ba aikin baban giwa kake yi domin ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli karkai wa Allah riga malam masallaci kan ya sa ka kai Allah baya son wannan ka tsaya sai ya sa ka sannan karka yi wa annabi riga malam masallaci baka tsaya ya koya maka baka tafi yin gaban kanka ba za ka yi nasara ba sannan kuma ka yi da islasi ina fata an gane da dace annabi Musa sai ce ya ubangiji yayi duk bayin suna fadar wannan mana annabi Musa yana ganin kamar la ilaha illallah ta zama common kowa ma ya santa shi wani lakani yake so boyayye wanda ba wanda ya sani irin dai yadda a yau zaka samu muna irin wannan jin aran mu to amsar da ubangiji zai bashi shin ka zama kana da wani lakanin da ba wanda ya sani shine burgewa A'a ba shine burgewa ba burgewa shine ya zama kana yin abin da shi Allah ya ce a yi ko wani ya sani ko bai sani ba ba zai cutar da kai ba in dai Allah ne ya ce a yi kuma kai din dan shi kake shikenan domin mutane sai su abu da yawa kai kai naka a karɓi naka su a ki karɓar nasu to wannan shine burgewa amma dan kana ta wani surkulle na wasu kalmomin da ba wanda ya iya su kuma Allah bai karɓa ba to me kenan akwai burgewa a cikin wannan babu burgewa a cikin wannan burgewa shine kai wanda Allah ya ce kuma da ka'idar da Allah ya sa shine burgewa to da ka annabi Musa ya ce ya ubangiji ai duk bayin ka suna faɗar wannan kala sai Allah ya ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati saba da a ce sammai bakwai wa amiruhunna da masu kula da su gairi banda ni domin sammai guda bakwai akwai mala'ikun da suke kula da su kuma Allah shine saman dukkan mala'ikun shi yake ba su umarni sai abin da yace su yi za su yi to shine Allah ya ce inda dissan mai bakwai da duk mala'ikun da ke cikin su masu kula da su banda ni a ciki inji ubangiji wal ardina saba hakanan da kasai bakwai fi kiffa za a ɗauko su a sa su a tafin sikeli mun san sikeli ma'auni yana da tafi guda biyu ko da sammai guda bakwai da duk mala'ikun da ke cikin su da kasai bakwai za a ɗauke su a ɗora a tafi ɗaya na sikeli wa kalimatu la ilaha illa illallah fi kiffa ita kuma la ilaha illallah duk da kankantar da kake gani a ɗauko ta a sa a ɗaya tafin na sikeli ubangiji ya ce malar bihin na la ilaha illallah nauyin la ilaha illallah sai yarin jaye su abinda wannan yake wa la ilaha illallah tana da girman falala tana da girman daraja yo ya ma za a yi a ce ba ta da girman daraja wacce da ita ce kake shiga musulunci ita ce identity card ɗinka da shi za ka shiga aljanna ita ce get pass ɗinka da ita za ka shiga aljanna da haka kalmatu la ilaha illallah tana da matukar nauyi kwarai da gaske shi yasa duk wani annabi da Allah ya turo duniya sai da ya masa wahayinta sai da ya ja masa kunne a kanta ya ce kai ma ka je ka jawo mutanenka kunne ita ce slogan na dukkanin annabawa cikin da'awarsu yanzu ba 'yan siyasa kowace jam'iyya da slogan ɗinta ba a ce kaza kaza kaza alheri kaza kaza fawa kaza kaza nasara kaza kaza kowa da slogan ɗinsa to annabawa suna da slogan slogan ɗin annabawa shine mai la ilaha illallah وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا الله Allah ce ban taɓa aiko wani annabi ba kafin ka sai da na bashi wannan kalma na ce ka je ka ci gaba da yaɗa ta a duniya ka je kai kamfen da ita a duniya ka kira mutane zuwa gare ta zaka la ilaha illallah tana da girman sha'ani kwarai da gaske rawahu ibn majah wal hakim wa sahaha al imam ibn majah da imam al hakim suka fitar da wannan hadisi kuma hakim ya ce hadisi ne sahihi sai dai shaykh muhammad nasiruddin albani ce hadisi ne da'ifi cikin littafin at-targhib wa tarhib na imam al munziri wal tirmidhi kuma ya zo. a ruwaya imamu tirmizi wa hassanahu kuma yace hadisi ne hasan an anas daga anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu anas yace ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qala la ilaha illa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai dan adam wannan hadisi ne kudusi in ba a manta ba a darussan mu a baya mun yi bayani akan menene hadisi kudusi hadisi kudusi maganar Allah ce qur'ani ma maganar Allah ce to amma me bambanci muka ce abubuwa guda biyar suke bambanta su shi qur'ani Allah madaukakin sarki yayi kalubale da shi ya ce duk duniya in sun isa su yi shi kuma ba za su iya ba ko da mutane ko aljanu kullu in jitama'at al-insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi in mutane da aljanu duk duniya za su haɗu akan su yi kwatankwacin alkur'ani ko sura ɗaya daga cikinsa ba za su iya ba kuma har yau din an kasa to da haka Allah ya sanya mu'jiza cikin alqur'ani abinda ake nufi da mu'jiza gagara kwaikwayo ba a iya kwaikwayon alqur'ani ka kwaikwaye shi kai fiye ba a yi amma kuma Allah ya sauƙaƙa koyarsa ba wani littafi a duniya da girman sa ya kai alqur'ani kuma ake iya haddasa irin yadda ake haddace qur'ani babu shi ko kai ka rubuta littafi in girman sa ya kai haka aka rufe aka ce karanto abin da ke ciki saboda kwabo ba za ka iya ba amma ya ake ƙur'ani da girmansa ake iya haddace shi yaro dan karami sai a ce maka ya haddace ko ina ka shiga da shi ya shiga ya fita wasali ɗaya in ka canza zai ce ba haka bane ba fita ba ce kasara ce a wajen to saboda shi Allah ya sauƙaƙe shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri Allah ce mu muka yi wa wannan gatan saboda muna so ya wanzu muka sauƙaƙe kwakwale dan su iya haddace shi kuma muka tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun an gane ko to da ka qur'ani yana da wannan amma hadisi kudusi bai da wannan yanzu ba wani wanda zai ce maka in ta isa ka kwafo ta yi kwatan hadisi kudusi ana iya yin ƙarya a ce hadisi kudusi ce ku kaga ta nan suna da bambanci da mai qur'ani shi hadisi kudusi ana iya yin dan sa ko jari sa amma qur'ani fa ba a iya ko jari din qur'ani ɗaya kenan na biyu hadisi kudusi ba a karanta shi a sallah qur'ani fa anan karanta shi duk da maganar Allah ce duka amma ba za ka zo kawai ka yi Allahu akbar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ba a haka an kai haka sallar ka bace ba duk da magana Allah ka karanta amma ba ita yace ayi ba anan kamar misalin Allahu akbar ne da Allahu ajal ma'anar su duk ɗaya ne a larabci amma in ka Allahu akbar ka tafi Allahu ajal kai kiran sallah da ita ba ta yi ba tare da duk ma'anar su saboda ka'idar addini ka yi abin da aka sa ka ne ba wai ka zo da naka ba shi ne abin da Allah yake so ya gani tattare da mu biyayya an gane ko to wannan kenan abu na uku hadisi kudusi karanta shi kadai ba ibada bane ba a samun lada aiki da shi ne samun lada amma shi qur'ani zaka iya karanta shi ba kama san abin da ya kunsa ba bakin kai ka bi kuma a baka lada Ƙur'ani, Allah yayi alƙawarin zai kare shi hadisi kudusi Allah bai alƙawarin zai kare shi ba to waɗannan yana daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin hadisi kudisi da ƙur'ani, tare da cewa dukkanin su zancen Allah ne domin a ka'ida shine shi zancen Allah duk da zancensa ne duka amma shi da kansa ya fifita wani akan wani zancen Allah shi da kansa duk ya faɗa amma ya fifita wani akan wani an gane ko yanzu misali wata sura ta fi kowace sura a cikin ƙur'ani daraja suratul ikhlas suratul ikhlas an gane ko suratul fatiha sura ce mai daraja mai falala amma idan ka kalli saƙon da suratul ikhlas ta ɗauka kunsa saƙo ne mai girma mai daraja ba ana nufin cewa surorin alƙur'ani ba su da daraja ba amma wasu sun fi wasu wata aya ta fi kowace aya falala alƙur'ani ayatul kursiyu ba ana nufin ayoyin ƙur'ani akwai mara falala ba duk suna da falala amma kursiyu ta fi an fahimci wannan to kaga duk da fatiha da kursiyu da eh, eh, eh, tabbati ya da da ya fir'auna duk maganar Allah ce amma wata tafi me wata to haka hadisi kudusi maganar Allah ne amma ba za ka hada shi da alqur'ani ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo min da cikin kafa na zunubai mana duk duniyan nan a ce ka cika ta da zunubai ka mutu ka je wajen Allah Sun thumma ni la tushriku bi shay'a amma ka zo min babu baka mun shirka kaga wannan yana nuna zaka iya samun mutum yana aikata zunubi amma a cikin zunubin ba shirka to bari ka ji tasirin tauhidi da falalar tauhidi ba fata ake yi ka je kai laifi ba saboda kana tauhidi ai asali ma in tauhidin ya kama zuciyarka ba za ka yi laifin ba sai an ce yi ka ce ba zan iya ba yanzu in tauhidi ya kama zuciyarka in duk duniya za a tara maka kudin duniya a ce ka sha giya Allah ba za ka iya ba sai ka ga gwanda ka mutu da ka sha giya daidai da kan allura saboda tauhidi ya kama mai zuciyarka to amma cewa tauhidi ya kama zuciyarka ba kuma yana nufa ka zama ma'asumi ba wanda baka laifi saboda a duniya Allah bai yi wani ma'asumi ba in duk duniya mutane za su zama mutanen kirki to istighfari bai da amfani amma ka gane fa ba ce ake kai laifi ba amma ko kaki ko ka so sai ka samu inda kake da gazawa to amfanin istighfari kenan shi yasa ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce duk mutanen duniya za su wayi gari duka ba sa laifi to Allah zai rufe duniya ya shafe ta saboda me saboda ta saba wa yadda ya programming ɗinta shi Allah ya yi programming ɗin ɗan adam akan zai yi laifi kuma zai ba shi damar tuba shi kansa tuban ibada ce shi yasa Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba ma'ana tuba ibada ce in kai Allah yana so to me yasa aka ce maka tuba saboda an san ba makawa an yi ka a jikinka da sinadarin sai kai laifi a matsayinka na dan adam an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da a ce zaka zo min da duk cikin duniya na zinubai amma daga cikin zinuban ba shirka domin ita shirka ita ce mafi dangerous din zinubi ita ce laifin da Allah duk da rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya ce baya yafe ta ka iya wa Allah kowane irin laifi ka iya yin kowane irin sakaci in dai ba ka da matsalar shirka kana da kyakkyawan tauhidi to za ka shiga aljanna an fahimci wannan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai taɓa sallah ba amma yana mutuwa annabi ya ce dan aljanna ne sai dai ba wai bai taɓa yin sallah bane dan fa ya ki sallah. ha Allah ne bai ba shi damar sallah ba wani sunansa abdullahi ibn amir sahabi ne wata rana za a tafi jihadi annabi sallallahu alaihi ya shirya sahabbai ya nemi su hudu ba irin wanda kwamandojin sojoji suke wa sojoji sai zo wucewa sai an shirya an tsara sai ce wai ina za a je ne sai ka ce ai jihadi za a je to me jihadin kuma dan me ake yin sa sai aka yi masa bayani in brief a takaice sai ce to ni ma na yadda sai aka ce to ai kafin ka shiga sai kai kalmar shahada sai ce to ya ake yin ta aka gaya masa sai yayi ya shiga cikin mayaka yana tafiya yaki aka kashe shi bai taba sallah ba amma annabi ya ce dan aljanna ne dan aljanna ne dan aljanna ne shi yasa sahabbai da kansu saka su sukan yi kacici kacici su ce wani musulmi ne dan aljanna amma bai taba sallah ba ya ce abdullahi bin amir ne bai taba sallah ba to amma kaga da bambancin sa da kuma kin yin sallah ne yanzu da mutane suke wani ya ce shi yayi tarbiya ya daina sallah <laughs> a wannan kaga gigantaka ce an fahimci wannan me yasa abdullahi ibn amir zai shiga aljanna duk da bai taɓa sallah ba tauhidi da haka shi tauhidi in dai akwai shi to akwai akwai fatan tsira amma in babu shi wallahi ko da me ka je wa Allah sai ya kona ka in dai baka je da kyakkyawar zuciya ba da kyakkyawar aqida ba da kyakkyawan tauhidi ba da haka ubangiji ya ce la'ataituka in ka zo min babu shirka ko da ka zo min da cikin duniya na zunubai ni ko zan zo maka bi qurabiha maghfira da cikin duniyar na gafara ana kaga wannan ya nuna mana tauhidi yana zama wa sababi na me na kankare zunubai kamar yadda malam ya faɗa a farkon babi malai ce fihi masail a cikin wannan maganganu da muka tattauna ko babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko sa'atu fadlillahi yalwar falalar Allah Allah yana da yalwar falala babu zunubin da za ka yi ka ƙure Allah ta yadda in ka tuba ba zai iya gafarta maka ba babu shi amma mu ne ijunan mu ɗan adam in kai wani laifi sai ya sa ka a cikin blacklist sai ce ni da wani haihata haihata har abada to shi Allah baya sa ka a blacklist matukar za ka tuba amma wani zai ce wallahi ba tuba ba ko me za ka yi wani dai ni da shi to shi Allah baya wannan kaga wannan yana nuna maka Allah yana da yalwar falala yana da haƙuri yana da yafiya yana son bayansa su tuba kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ce ya ku bayi waɗanda suka yi wa kansu da kansu tafassaka kowane laifi kana yi kai ne kaza kai ne kaza duk abin da ba a so ana samun ka a ciki to duk da haka kaga da kaɗe bai tsammani daga samun rahamar Allah zo ka tuba domin shi Allah yana iya gafarta kowane zunubi dan shi ne mai abu da abinsa innahu huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne mai jinkai ne Allah ka gafarta mana ka ji gamu asaniya matsala ta biyu kasratu sawabit tauhid inda Allah yawan ladan tauhidi a wajen Allah tauhidi yana da lada mai tarin yawa a wajen Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi ya nuna haka asalisa matsala ta uku takfiruhu ma'a zalika lidh tauhidi yana kankare zunubai bayan falalar da zai baka kuma sanadiyarsa Allah zai ne zai kankare maka zunubai masu tarin yawa الرابعة مسألة هدو تفسير الآية التي في سورة الأنعام فسر آية بكيتشين سورة الأنعام وتلا إيش مكبودي كراتو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذلك أتكين آية شيني شركة أنا نفد دون دي إيماني كما يزم بايا شركة الخامسة مسألة تبير تعمل الخمس اللواتي في حديث ubada lura da waɗannan abubuwa guda biyar da ke cikin hadisin ubada bin samit man kala la ilaha man qala illallah ko man qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa anna aljannata haqqun wa anna nara haqqun kaga waɗannan abubuwa guda biyar kashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida annabi muhammadu bawan Allah ne manzonsa ne ka shaida annabi isa bawan Allah ne manzonsa ne ka yadda aljanna gaskiya ne akwai ta ka yadda wuta gaskiya ne akwai ta ba abu biyar ba to ka lura da waɗannan abubuwa duk wanda ya cika su ya lura da su ya kyautata su to adakalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal ko ana ha muzuru ana ha shaho sai Allah ya sa shi aljanna haka ya faɗa السادسة مسألة تبير أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبانا إنك هذا وانشان حديثي نأبانا تنسامي دا حديث إتبانا تنمالي وما بعده دا أبن ديبي وبايا تبين لك معنى قول لا إله إلا الله anan ne za ka fahimci me ake nufi da faɗin la ilaha illallah shin iya faɗar baki ake nufi ko ku akwai wasu sharuɗa an gane ko domin a hadisi itibad man kala la ilaha illallah zalika wajha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta shiga wuta ga duk wanda yake la ilaha illallah amma fa ya faɗe ta dan Allah to me ake nufi da faɗar ta dan Allah shine da ka'idojinsa da sharuɗansa ba kawai faɗa na baki ba as-sabi'a mas'ala wa tabayyana laka qata'ul maghrurina kuma zaka gane kuskuren wanda suke ruduwa da faɗan la ilaha illallah ta baki kadai su dauka ita ake nufi a'a faɗan la ilaha illallah mai ka'idoji mai dokoki wacce aka cika ka'idojin kuma aka kiyaye dokokin a sabia mas'ala ta bakwai at-tanbihu lish-shart alladhi fi hadisi itban mu fadaka akan sharadin da ke cikin hadisi itbana ga wanda zai ce la ilaha illallah dole fa ta yattaji bi zalika wajh Allah yayi dan Allah ba dan gongojewa da morewa ba yana yana tsalle yana tumuwa ba nutsuwa babu tunani ba haka ake nufi ba domin da wannan ake nufi to da an ga haka annabi yayi amma ba taɓa samu maza Allah wata rana da ya tara sabai yana dukan kirji yana sama yana faduwa yana la ilaha illallah ba shi kenan ba irin wannan ake nufi ba as-samina mas'ala ta takwas kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadl la ilaha illallah har annabawa suna buƙatar a faɗakar da su fa la ilaha illallah domin ga annabi Musa duk da matsayinsa sai da Allah ya masa darasi mai zaman kansa akan ne la ilaha illallah to kai sai ka ɗauka tun da ka gaje ta an tashi ana yi a gidanku shekara ɗari a garinku ko dubu shikenan baka da buƙatar sai ka karanta ta la ilaha illallah wannan mura dan ita abinda kullun lazumin ɗari muke yi sai mun je masallaci ka kai annabi Musa to ko annabi Musa sai da Allah ya bashi kwas akan la ilaha illallah ba wani musulmin da yafi karfin a masa karatu akan la ilaha illallah in ka da akwai to da annabawa ne amma ko su Allah ya ne musu darasi akan ta at-tasi'a mas'ala ta tara at-tanbihu li rujhaniha fadakarwa game da rinjayen ita la ilaha illallah in an dora ta a ma'auni bi jami'il makhluqati an hada ta da dukkan sauran halittu la ilaha illallah tana da nauyi tana da kima tana da daraja a wajen Allah ba abin da ya kai ta kima duk halitta in za a hada sai ta rinjaye su amma anna kaseeran mimman yaquluha tare da cewa mafi yawancin masu faɗarta a yau ya hifu mizanuhu in an je lahira shi kuma ma'aunin nasa ba zai nauyin ba to ya aka yi ita tana da nauyi amma za ka je lahira da ita kuma kai naka ma'aunin ba zai yi nauyi ba saboda ba ka je da ita garanti gangariya ba ba cikakkiyar ka je da ita ba ta jabin ka je da ita za ka ba za ta yanzu kai ne ka tafi da kuɗi ɗan jabu kasuwa za a sai ma da ka saboda me saboda kuɗin na jabu ne amma da wani irin ka zai tafi da kuɗin janu gangariya shi sai a me sai a sai ma kai kama kama za a ɗaure ka wannan shine misali in ka je lahira da laila illallah gangariya za ka shiga aljanna amma wanda ya je da yajjabu fa ba zai shiga aljanna ba yajjabu ita ce wacce ba a yi ta bisa ga ka'idoji da dokokin da Allah ya ce a yi ba al'ashira matsala ta goma annasu ala annal al-ardina sab'un kas samawati hadisin itibana ya tabbatar mana da cewa ƙasa ma bakwai ce kamar yadda sama ma take bakwai aya cikin suratul talaqi ta nuna haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sama bakwai ce kasa ma bakwai ce da haka qur'ani ya tabbatar da haka hadisi ma ya tabbatar da haka al-hadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya. anna lahunna ummaran sama da ƙasa suna da mala'ikun da ke kula da su da umarnin Allah kamar yadda za ka ga a manya-manyan birane akan ɗauki masu shara da masu kula da tituna da masu kula da kaza to haka Allah da ya gina duniyarsa ya sa mala'iku suna duti a ciki akwai mala'ikan da ke kula da juyawar dare akwai mai kula da juyawar wuni akwai mai kula da rana akwai mai kula da saukar ruwa akwai mai kula da fitowar tsirrai akwai mai kula da mahaifar mata wajen haihuwa to waɗannan duk mala'ikun da suke duti a cikin duniya hadisi ya tabbatar da samuwarsu an gane ko الثانية عشر مسألة تقوم شابه إثبات الصفات خلافا للأشائرة أولا بادي من سامو تبتي تفكر حديثي دنغني دبتن صفوفين الله saɓanin a sha'ira waɗanda suke korewa Allah wasu daga cikin sufofi ko su yi masa tawilinsu an gane ko a cikin hadisai an wa da Allah sifa ta aiki na daga cikin sifofin Allah na aiki raya duniya kula da ita wa amiruhunna gairi an gane ko الثالثة عشر مسألة تقوم شاؤك أنك إذا أردت حديث أنس للي كي إذا انكفهنك حديث أنس أردت ذاك قاني أن قوله في حديث إتبان فإن النبي كان حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ألا يا حرم تاو وتادون لإتي لا إله إلا الله يبتجي بذلك وجه الله ينا نيما يردر ألا دهكا annahu taraka shirka laisa qawluha bil lisan abinda ake nufi annahu tarku shirki barin shirka ake nufi ba wai kawai faɗarta da baki ba domin akwai da yawa daga cikin mutane kamar yadda muka faɗa suna faɗan la ilaha illallah da baki amma kuma suna warware ta da aiki la ilaha illallah tana nufin babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma zaka samu wani yana la ilaha illallah kuma yana wani shehi bauta in zai yi roƙo sai ya kama sunan shehi in wata musiba ta same shi maimakon ya kira Allah sai ya kira sunan shehi in zai fadi sai ya kira sunan shehi in yana da bukata sai ya tafi kabarin wani shehi ya je ya yi sujjada ko ya yi ɗebo kasar ya zo ya jiƙa ya sha to kaga wannan la ilaha illallah sa ba irin ta ake nufi ba yana faɗata amma a aikace yana warware ta da haka abin da ake nufi a hadisin Anas ana nufin wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya guji shirka ba kawai ya faɗi ta da baki kuma ya je ya ci gaba da tamolarsa ta shirka ba arrabi'ata ashar mas'ala ta goma sha hudu ta'ammulil jam'i baina kauni isa wa muhammadin abdaillahi wa rasulaihi mu lura da kyau me yasa a cikin hadisi aka hada tsakanin annabi isa da annabi muhammad kowanne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowanne aka yi masa take da manzan allah kuma bawan allah me yasa haka malamai suka ce saboda guluwi cikin wannan al'umar akwai shi cikin al'ummar annabi isa akwai masu bauta masa cikin al'ummar annabi muhammad akwai wanda suke masa abin da allah ake yi wa shi yasa allah ya kwankwashi kwakwalenmu manzo allah ya nannaga mana cikin wannan hadisi mu sani cewa da isa alaihi salam da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan sauran annaba ma baki daya bayin allah ne ba a yi musu bauta manzannin allah ne masu daraja amma ba alloli bane ba an gane ko الخامسة عشر مسألة تقوم شابير معرفة اختصاص إيسى بكونه كلمة الله مغاني ميسى أكوار النبي إيسى شكين أنبا أكي maka كلمة الله saboda shi an same shi ne ta hanyar uwa babu uba kalmar da Allah ya aiki mala'ika jibrilu da ita na cewa maryamu kun faya kunu ai kun kuni hamilatan bi isa fakanat to da wannan Allah ya samar da shi amma sauran annabawa bayan haka akwai wani sababi shine sababin haduwar namiji da mace ta hanyar aure ta haka aka samar da su to da ka kaga shi tun tunda yayi fice a cikin su ya bambanta da su ta wannan fuska shi yasa ake bashi wani title ake yi masa wani kirari na daban akan ce Isa ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kuma ana ce da shi lahi as-sadisata ashar mas'ala ta goma sha shida ma'arifatu kaunihi ruhan min mu cewa annabi isa kaɗai cikin annaba shi ake kira da suna ruhun lahi an gane ko asabi aka ashar mas'ala ta goma sha bakwai ma'arifatu fadlil imani bil jannati wan nari sanin falalar imani ta hanyar kai mutum zuwa ga aljanna in ya kyautatu ko kuma cusa shi a wuta idan bai kyautatu ba asami na ta'ashar mas'ala ta goma sha takwas ma'arifatu qawlihi sanin faɗin annabi alama ne min al'amali duk da aikin da mutum yake yi ko gwargwadon aikinka in dai tauhidinka ya kyautata to kuma aljanna za a baka ce gwargwadon me aikinka ba ka cewa yau dan ka ce la ilaha daidai kake da annabawa daidai kake da sahabbai akwai masu gangancin fadar haka su ne wanda ake kira da murji'a cikin ma'abuta gurɓatacce aƙida suka ce da wanda ya musulunta yau da wanda ya shekara miliyan a musulunci duk ɗaya suke kamar mata ce da kishiya in kai shekara dubu da mata ka ɗaya ranar da kai kishiya da uwar gida da kishiya sun zama ne duk matanka amma ba za a ce duk ɗaya ba yanzu wacce kuka yi ƴaƴa goma da ita da wacce ta shigo ko ɓari ba ta yi ba duk ɗaya ne a ba sai yi ba an yadda ita ma matarka ce ita ma wannan matakka ce an yadda da wanda yake kalmar shahada ya faɗi kalmar shahada yau da sahabban da suka faɗa shekara dubu da ɗari hudu da ta wuce baya duk kowa ya faɗi kalmar shahada amma matsayi ɗaya ba zai yi ba kowa ya riga ka kwanciya sai riga ka tashi ƙa'ida ce to da mu gane wannan saɓanin wa'ancan masu aƙidar irja'i wanda suke ganin cewa da imanin abubakar da imanin yaron da aka haifa a yau suka ce duk ɗaya ne babu tafadul tsakanin ahalul imani imani bai fi imani ba duk mutane daidai suke equally a babin imani to wannan ƙarya ne ayoyi da hadisai sun nuna ba haka bane ba wannan kalma cikin hadisi alama kana min al'amali gwargwaron aiki ta nuna ashe aikin wani yana iya kunna wani yanzu ba za ka ce ka yi imani a yau kuma kana tunanin wai za ka mutu ka je ka shiga aljanna irin ta sai na abubakar ba aikin ku ɗaya da shi ne ba zai yiwu ba shi yasa Allah ya ba mu kyakkyawan misalin da mu ya isa ya nuna mana ko a duniya tsadar unguwanninmu ba ɗaya ba ne akwai GRA akwai awon igiya ko ba haka ba akwai unguwar ma da sai da tsani ake shiga saboda duk an cushe layin to kaga ko ba zai yi ba a ce fili ko da a ce nan 50 by 50 ne na GRA 50 by 50 ne amma kudin su ba ɗaya bane to shi haka aljanna take daidai kudinka daidai shagalinka daidai imaninka daidai matsayinka wannan shine mu gane wannan التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة معرفة أن الميزان lahu kifatani mu sani hatta ma'aunin lada da zunubi a lahira shi ma tafi biyu ne da shi kamar yadda yanzu za mu ga mizani na duniya scale ko za ga yana da tafi biyu to na lahira ma da za a yi awo da shi shi ma tafi biyu ne da shi amma ba an ce tafin irin na duniya shine na lahira a'a na duniya shi ma tafi biyu ne na lahira ma tafi biyu ne amma girman tafufukan ba ɗaya bane namu nan na mutane suke awo da shi can kuma mala'iku ne suke awo da shi haka ba zai zama ɗaya ba shi yasa ko a cin abinci da cokalin babba da cokalin yaro ɗaya ne yawwa bigi sai bigi babban gora sai magogin karfe ko amma dai mizanin duniya tafibi ne na lahira ma tafibi ne hadisi ya nuna mana haka kuma ayin qur'ani da yawa sun faɗi mizani الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بهسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ونبأ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين ذاك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين من بافي أقول ميزاني على هراء أو زائي أونا مك أيكا كأيبا أنت نعل هيري نشر ما أيبا أنت فمن ثقل موازينه فأولئك هم المهلهون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ذاك دai mizani yana da tafuka guda biyu al-ishiruna matsala ta ashirin ta karshe ma'arifatu zikiril wajhi sanin ambatan fuska ga Allah a hadisi yabtagi bi zalika wajha kaga Allah yana da fuska haka za mu faɗa haka ya faɗa ya fi kowa sanin kansa haka annabinsa ya faɗa ya fi kowa saninsa amma ba tare da ka kwatanta fuskar Allah da ta wani ba ka yadda duk abin da Allah yake yana da shi yana da shi amma a lokaci guda kuma ka yadda ba wanda ya kama da shi bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay ba wanda ya kama da Allah amma kuma Allah ya ce yana ji kaga kenan jinsa ba irin namu ba yana gani kenan ganinsa ba irin namu ba yana da hannu kenan hannunsa ba irin namu ba yana da kafa kenan kafarsa ba irin tamu bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay amma ka zo ka fassara fuskar Allah ka ce a'a yarda ake nufi a'a kai wa Allah ƙarya yarda daban fuska daban Allah yana yarda kuma yana da fuska radiyallahu anhum wa radu an ya yarda da su sun yarda da shi yana yarda amma ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka za ta wanzu ma'abucin buwaya da girma kullu shay'in halikun illa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un komai zai halaka a duniya Allah ce sai fuska ta Allah shike da hukunci gare shi bayi suke komawa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba ikon binta ya nuna mana kara ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh